muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan mahimmanci mai albarka bayan jiya mun kammala karatun al'usulun salasa a waɗannan jerin gwanon majalisai masu karin albarka kuma hakan cikin taimakon Allah ta'ala ya nuna mana muna da wasu kwanuka biyu zuwa uku muka gabari mai amfani da su domin karanta wannan littafi mai albarka na mawallafi ɗin alƙawa'idul arba'atu ko alƙawa'idul arba'u wannan littafi shi ma kamar yadda ɗan uwan yake ne na muhammad ibn abdul wahab ne abinda malam ya mai da hankali sosai da sosai a kan wannan littafi shine yin bayanin waɗansu ƙa'idoji guda hudu waɗanda yake mawuyaci ka samu wani wanda ke kan addini wanda ba na musulunci ba ya zamana ba shi da wata shubha a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu mun gano wannan sai ya zama na ka fahimci waɗannan ƙa'idoji guda hudu to lallai lallai ba ƙaramin alkhairi ba ne duk wata shubha da mutum zai iya kaɓowa zai iya aiko maka da ita kana da makaman da zaka iya kaɓe su kuma cikin taimakon Allah ta'ala za ka gode ma Allah ta'ala irin ɗimbin ni'imomin da yi maka yana da muhimmanci sosai da sosai mutum ya fahimci ƙawa'id sanin ƙa'ida kaɗai akan al'amura ba karamin al'amari bane fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa ba karamin alkhairi bane mutum ya zama ne ya samu qawaid domin ka'ida guda ɗaya tana tara abubuwa masu tarin yawa karkashin wannan ka'ida. shi sai ya ce jami'atil masail shawaridi za ta tara maka matsaloli waɗanda suke mabambanta daban-daban ta yadda inda zaka tattara su ne sai ka tare littafai mujallare masu tarin yawa a gaban kafin ka iya samun wannan amma cikin kankanin lokaci sai ya ka fahimci abubuwa masu tarin yawa so ka'ida ba karamin al'amari bane yana da kyawun gaske sosai da sosai zai tara maka karatuttuka masu tarin yawa haka na kuma al'usul hisa imamu shafi'i yake cewa fadar al'usul li ta'asula kai kokari ka san al'usul din abubuwa hakan zai sa ka asalu a ilimi sosai da sosai muhammad ibn salih al-uthmani ya cewa man hurimal usul hurimal usul duk wanda aka haramta mashi fahimtar usul na al'amura to za ka ga mawuyaci ya kai ga abin da yake iya fata na ilimi wannan ya nuna cewa gaskiya mutum ya fahimci al'usul na al'amura shine za ka ga ko da ilimin boko ne za ka galibi akan formulas aka gina su ko ba ka yake ba mutumin da bai san formulas ba sai ga yana ta birgima a cikin ilimin bai san ina aka tasa ba bai san ina aka sa gaba ba rika fahimtar al'usul yana da muhimmanci sosai da sosai kawai yana da muhimmanci shi yasa malam ya kawo waɗannan ka'idoji guda hudu lalle idan ka fahimci waɗannan ka'idoji guda hudu ba karamin alkhairi ka samu ba waɗannan ka'idoji guda hudu ka gansu dai fallan dubi dubi huce falle bi ba ko da rabi ma'ana shafi biyar kenan amma ba karamin ilimi ke cikinsu ba ba karamin alkhairai masu tarin yawa wannan bawan Allah ya tattara a cikin waɗannan shafuka masu tarin albarka ba muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala ya mana gamtakatar Allah ya mana muwafaka wurin bayanin abin da ke cikin su da kuma aiki da su mun sha maimaitawa kuma muna daɗa maimaitawa a duk karatu da mutum ya ji ana yi ya ji kamar da shi ake kada ya ji cewar da wani ake yin karatun idan ka ji da kai ake to yanzu ka gyaru na gyaru muka gyaru sai ga al'umma sun gyaru amma duk lokacin da ka ji cewar kai ka kai tudun mun tsira kawai da wani ake wannan karatun sai na kuma abin ba na aka nufata ba Wani ya nuna cewar kamar kai ka tsarkaka kenan ba abin da ya rage maka sai ka mutu ka shiga aljanna Allah ya sauwake mala yace bismillahir rahmanir rahim as'alullahi al-karima rabbal arshil azim أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة kamar da malam ya saba yakan gabatar da wasu 'yan muƙaddamomi ɗaya zuwa biyu kafin shigar littafi ɗin kamar yadda wannan ya ya gabata lokacin da muke magana a usulul salasa malam ya gabata da muqaddima guda uku kafin mu shiga cikin littafi din to haka nan malam yana gabatar da wata shimfiɗa kafin shiga cikin ka'idojin guda hudu abu na farko dai kamar yadda malam ya saba yin addu'a alheri ga wanda yake karantarwa duk mutumin da ya karanta al-usul salasa ya ga wannan i'lam rahmakallah i'lam arshadaka li ta'atihi i'lam kaza i'lam waffaqaka kalla. haka malam yake ka sani ubangiji Allah ta'ala ya maka gamta katar Allah ya datar da kai Allah isa ka gane kaga malamin kwarai kenan yana maka karatu yana ma addu'a Allah isa ka gane Allah ya sa ka fahimta Allah ya sa ka aiki da shi Allah ya ɗora ka akan tafarki na annabawa haka fa yake maka wannan addu'ar yace as'alullah al-karima ina roƙon Allah ta'ala al-karima mai yawan karamci shi Allah ta'ala ɗin kenan kaga zai na roƙon Allah ta'ala da sunayen shi rabbal arshil azim shi Allah ta'ala shine ubangijin al'arshi mai girma domin al'arshi halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin manya manyan halittun Allah shi al'arshi mun gano nan da kyau ko rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yata wallaka abin da nake roƙo daga gare shi shi Allah ta'ala din shine an ya tawallaka shi Allah ta'ala ya jibinci al'amuranka ya kula da al'amuranka ya huce maka gaba fi duniya wal akhira a rayuwar duniya da lahira mutumin da isa mu wannan ubangiji Allah ta'ala ya huce mashi gaba ya tsaya mashi a duniya da lahira kana ganin kuma duk abin da ya rasa ai ba a lissafa cikin abin da ya rasa eh wannan ba ƙaramin alkhairi ya samu ba to ita ce fa addu'ar da mala yake yi ya jibinci Allah ta'ala ya jibinci al'amuranka a duniya da lahira wa an yaja alaka mubarakan aina ma kunt kuma Allah ta'ala ya sanya kai mai albarka a duk inda ka kasance a duk bangare da ka kasance cikin walwala ka kasance Allah ta'ala ya sanya kai mai albarka cikin kunci damuwa firgici tashin hankali ka samu kanka Allah ta'ala ya sanya ka mai albarka cikin duhu ka samu kanka Allah ya sanya ka mai albarka cikin haske ka samu kanka Allah ta'ala ya sanya ka mai albarka malam wani ba karamin addu'a ba ce Allah ta'ala ya sanya ka mai albarka duk inda ka kasance a kowane hali ka kasance domin wannan shi zai sa mutum ya fa'idantu ya fa'idantar wa an yaja alaka kuma ina roƙon Allah ta'ala ya sanya ka daga cikin mimman iza fiya shakar cikin mutanen da idan an ba su za su gode wannan ba ƙaramin addu'a ba ce Allah ta'ala ya sanya ta daga cikin bayinsa waɗanda idan ya ba su za su ce sun gode kuma za su nuna godiyar a aikace shine ma'ana shakara godewa da fatar baki sannan kuma aiki ya biyo baya shine ma'ana ashukuru godiya wacce suke ɗauke da take gwamatsa da aiki shi sa Allah ta'ala ya ce i'malu ala dawud shukura wa qalilun min ibadiy shakur i'malu ala dawud ku jama'ar gidan annabi dawud ku yi aiki shukuran don godiya an ga nuna ana aiki yana bayyanawa ne a matsayin godiya wa qalilun min ibadiy shakur Allah ta'ala yake cewa kaɗan ne daga cikin bayina masu godewa Allah ta'ala ce kaɗan ne daga cikin bayin suke godewa Allah ta'ala ya ce mana yake roƙon Allah ta'ala ya sanya ka cikin masu godewa din haka shaidan fa yace yace wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawan su masu godewa ba ma'ana kaɗan ne masu gode maka shine wala yi wannan ya ce Allah ya sanya ka daga cikin waɗanda idan an ba su za su gode ba wai idan ba a ba su ba za su ta ihu idan an ba su kuma su shiru in ka ji shi shiru to ya nuna cewa ya samu kenan amma ba za ka ji lafazi a bakin shi ne na gode ma Allah ta'ala ba ba za ka ga aikin shi ya canza ba ne na gode ma Allah ta'ala ba to kaga wannan ba abun kwaikwayo bane ba abun da mutum zai roki Allah ta'ala ya sanya shi a ciki bane ana roƙon Allah ta'ala ya sanya ka cikin waɗanda idan an ba su za su gode Allah ka sanya mana daga cikin su wa idza butuliya sabar idan aka jarrabe shi zai yi haƙuri ba idan an jarrabe shi zai dinga raki ba haƙuri zai yi Allah ta'ala ya yi maganar cewar wala nabul wannan kun bi shay'in min khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat sai Allah ta'ala ce wa bashir sabirin kai bishara ga masu haƙuri jarrabawa ake maka zaka ci ko ba zaka ci ba so ya masu haƙuri din allazina idza asabatuhum musibatun alladina idza asabatu musibatun sune waɗanda idan wata musiba ta same su qalu sai ka ji suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da za su faɗa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai su ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kun gane ko haka za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ta'ala ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun ulaika humul muhtadun waɗannan suna da wani aminci daga wurin ubangijinsu waɗannan suna da wata rahama ta musamman daga wurin ubangijinsu waɗannan su ne waɗanda yake shiryayyu saboda me haƙuri da suka yi lokacin da aka jarrabe su kuma wannan jarraba tana zuwa a kowane ɓangare kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wala ku. wallahi za mu dinga jarraba ku ba wai idan an jarrabe ka shikenan ka huta ba saboda haka da walwala ta dawo sai ka ji cewa ake dama an jarrabe ka shikenan a'a za a dinga jarraba ku saboda fi'ili ne mudari'i bi shay'in da wani abu ba wai da duka ba min al khawfi na abin da ya shafi tsoro firgici tashin hankali wal ju'i da yunwa wa naqsu min al amwal da tawayar tattalin arziki wal anfus da rasa rayuka wa samara da 'ya'yan itatuwa kawai sai ga gaba ɗaya sun bushe kun gano wannan da kyau wani zai ɗauki wannan a matsayin jarrabawa ne Allah ta'ala yi mishi ko dai ya zama ta wani zunubi da ya aikata sai ya zama ya tuba kun gano wannan da kyau ko ko kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi ne domin ya ga zai koma ga Allah ta'ala ko ba zai koma ba ba zai zo kuma yana kama kame bin ai tsuntsaye ne ai ba a samu ruwa bane ai ba ai kaza ba ai kaza ba ai kaza ba shi kaga ya zo ya kibi daji Allah ta'ala ya sauwake wa iza aznaba astaghfar idan ya aikata zunubi shine wa iza aznaba idan ya aikata zunubi istaghfara sai nemi gafara Allah mana idan ya aikata zunubi yana neman gafara ne wurin Allah ta'ala wannan sai ya nuna cewa ya san yana da wani wanda yake bautawa shine Allah ta'ala shi yasa ya koma gare shi wurin neman gafara akan laifin da yi mala yake cewa fa inna haula salas waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata su ne waɗanda abubuwa su ne iza ya shaka duk mutumin da idan an bashi zai gode wa iza butuliya sabar idan aka jarrabe shi zai yi haƙuri shi fa jarraban nan alkhairi Allah ya buɗa maka ƙofofin alheri shi ma jarrabawa ne Allah ya tsuke maka bakin aljihu shi ma jarrabawa ne kaga babu babu wanda yake shine invigilator kenan kun gane shi wanda ke cikin yalwa din shi ma cikin jarabawa yake wanda ke cikin kunci din shi ma cikin jarabawa yake kaga mutum sai ya kuma gaba ɗaya rayuwar kusan haka take ko dai ya zamana kana wannan ajin ko kuma ya zamana kana wannan ajin ko dai ya zamana kana cikin walwala to kana cikin jarabawa ko dai ya zamana kana cikin wanda ba haka ba mutum yana cikin jarrabawa bakin ciki tashin hankali Allah ta'ala ya jarraba mutum ya ga ya zai zai koma gare shi ko kuwa in kuma Allah ya buɗe wa mutum zai koma gare shi ko kuwa zai shiga duniya shi ne tukunna yanzu lokaci yayi shi sama da yake cewa wai zabtu li sabara wai za azna bastaghfar sai ce fa inna haula salas to lalle waɗannan abubuwa guda uku unwanu sa'ada sune alamar wani yana cikin kwanciyar hankali in dai kana nema alamar kwanciyar hankali shine mutumin da ya haɗa waɗannan abubuwa guda guda uku idan an bashi ya gode idan aka jarrabe shi ya haƙuri idan ya yi zunubi ya isa ga fari. gafari wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun wannan shine waɗannan abubuwa guda uku wallahi su ne abubuwan da ke sa mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu kwanciyar rai ya samu nutsuwa amma in dai ba waɗannan ba ba abin da ke sa zaman lafiya mutum ya ji ya kwanciyar hankalin shi a kwance ko gana ganin zunzurutun kuɗi suna sa kwanciyar hankali eh zunzurutun kuɗi suna kawo kwanciyar hankali yanzu mutum da ya saba kwaramniyan nan yana kwarumniyan nan ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo cikin rufin asiri sai yana tafiya sai wani ya bashi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya ce zakka ce ga ta yi fitar a yanzu nan ya kuke ganin baccin daren nan da muke ciki zai iya baccin shi duka hmm? <laughs> karfe goma sha ɗaya da ya ji abin nan mota ta yi faki a kofar gida sai ya ce to ko bakin dare ne da ya ji bakon tafiya haka za ka ga ya mu ya ce samu cikakkiyar awa biyar yana bacci ko ba kai ke ba to kun ga wannan ba wai shine asalin zaman lafiyan ba shi zaman lafiyan daban yake shine idan mutum ya samu Allah ta'ala ya sanya cikin waɗanda idan an ba su zai hakura ba zai zira ido a kan na wani ba asali ma zai dinga duba baya ne yana ganin dubin dubatan mutanen da ya fi idan aka jarrabe zai yi haƙuri ba zai dinga kai kara ba yana ce ya je nan ya je nan wallahi abu kaza na shi wayi wayi wayi wayi hankalin shi bai kwanta ba hankalin wasu bai kwanta ba idan ya yi zunubi gifari yin gifari ba zai sa zunubin kuma yana bin shi ba domin zunubi idan ya kanta a zuciya shi ma baya kawo zaman lafiya to haga ya yi zunubi kuma ya isa gifari sai nuna sai ga zuciyar shi a sanyaye take zuciyar shi fari fat baya jin kowa a zuciyar shi ya samu zaman lafiya ko ba ka yake ba to ya kake ji yanzu an ce an baka gwamnan jihar ku kana ganin duk wata kwaramniya kana ganin ka huta kenan yanzu ka samu zaman lafiya hmm? haka abubuwan suke jarrabawa ce iri daban-daban saboda haka da cewar wai mulki shi ke kawo zaman lafiya kwanciyar hankali da annashuwa da cewar tarin kuɗi su suke kawo waɗannan abubuwan da ke kawo waɗannan waɗannan abubuwa guda uku idan ubangiji Allah ta'ala ya haɗa wa mutum su to lalle ilalla ya samu al'amuran zaman lafiya ya Allah ka haɗa mana su malaki ta eh, arshe da kallahu li ta'atihi an al millata ibrahim an ta'budu Allah wahdah mukhlishan lahu din kama qala ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلم ما عليك تشاك فسني idan an ce ilimi shine idraku shay'i alama huwa alaihi shine mutum ya fahimci abu yadda abin yake khalas an ga fahimci abu ba yadda yake ba ya zama ilimi ya zama ilimi ba shi sama ne ce ka sani ma'ana ka fahimci abu a yadda abin yake karka mai gurguwar fahimta arshe da kallahu li ta'atihi Allah ta'ala ya sanya ka ka zama mai mashi biyayya Allah shiryar da kai ka zama mai mushi biyayya amin annal hanifiyata millata ibrahim lalle tsantsar addini wanda yake addinin annabi ibrahim da Allah ta'ala ya ce sun ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanifa sannan maka yi maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim wanda yake hanifan shi addinin ya karkace ma dukkan shirka da bid'a ya kama tsantsar addini wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dinan qiyaman millata ibrahim hanifa addini ne mai kakke tsayayye wanda yake shine addinin annabi ibrahima wanne ne addinin annabi ibrahima ko menene addinin annabi ibrahima shi addinin annabi ibrahima shine an ta'budallaha ka bauta ma Allah ta'ala wahdahu shi shi kadai tilo kada ka haɗa bautar da wani mukhlisan lahu din kana tsarkake addinin ga Allah shi shi kadai wannan shine tsantsar addinin annabi Ibrahim shine abin da annabi Ibrahim ya faɗa innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayhadin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma khalaqatul jinna ban halici aljanu dukkansu ba wal insa hakanan ban halici mutane kaɗinsu ba illa liya'buduni sai dai don su kaɗaita ni da bauta abin kenan da ya sa na halice su don su tsantsanta bauta gare ni shine abin da ya sa na halice su ba don sashin su ya bauta ma sashi ba kada mutum ya bauta ma aljani kada aljani ya bauta ma mutum da aljan ɗin da mutum ɗin gaba ɗayansu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma sai aka wayi gari wani bangare daga cikin mutane suna bauta ma aljanu wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni zadu marahaqa ko wannan ba karaman al'amari bane wanda yake ba addinin musulunci bane kada ku manta ba. mata ne za su yi kitso sai ga an ce ba kowa suke cire mata kallabi ba sai an nemi izinin masu kan eh wai za a yi kitso kenan an aka cire kallabin sai ya ga cike ike da layu da waye da waye an ji an mata girka menene wannan a ciki daman kai ne ba kitso ake mishi ba daga babbar sallah sai babbar sallah to kuma su dama aljanu inda kazanta take nan suke kun gano wannan shine kake ganin ubangiji Allah ta'ala ta harshen annabi sallallahu tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'a shiga bayi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith domin kar mutum ya je samu kazanta haka nan kuma duk wani mai mu'amala da aljanu sai ka kaga yayi amfani da shi shige irin wannan kasan din ko dai mu'amala da jini wanda yake wannan kamar kamar tsohuwar al'ada ce a dukkanin al'umma musamman shi yasa kake ganin tsohuwar al'ada ita ce harka da jini a dai yanka jini to da kuma al'umma sai karɓi musulunci sai ya zama na sun yadda da musuluncin amma ba su yadda wata tsohuwar al'adar ba in suna neman wani abu sai a yanka jini a yanka dabba in za a wani abu a zubar da jini to da suka kuma musulunta sai zama idan an yi sakon qur'ani sai an yanka jini sai an yanka in an yi menene sai an yanka in an yi menene sai an yanka wanda yake ita karan shi karan kanshi yankan ibada ce mai zaman kanshi ita karan kanta karatun shi karan kanshi karatun qur'ani ibada ne mai zaman kanshi kowanne cin gashin kanshi yake yi shi karan kai karanta suratu tabara suratu yasin yadda aka sauka da ita a matsayinta na qur'ani kowanne ibada ne mai zaman kanshi mun fahimci wannan to amma sai ya zama na shedan yana da abin nan madakhala a ciki sai da ya shigo. ya hada sa kake ganin ranar alkiyama sai an yi tsinuwa tsakanin mutane da aljinu da suke cewa istamta na bi abu. ya Allah sashin mu ya amfani da sashi aljinu sun amfani da mutane mutane sun amfani da aljinu Allah ta'ala kuma yace duk in wuta ne qala an-naru maswaakum Allah ya sauke ka ba bauta ma aljani ba bauta ma mutane فإذا عرفت ذلك فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة mala yake cewa fa iza arafta to yanzu idan ka san Allah khalaqa kal ibadatihi Allah ta'ala ya halicce ka ne dan ka bauta mushi kadai saboda haka kasuwanci za ka yi za ka yi ne yadda Allah ta'ala ya ce maka kada ya zamana kuma a masallaci ne kake bauta mashi idan an je kasuwanci da naka da na wanda ba musulmi ba duk iri ɗaya ne ƙarerai ne da rantsuwa da yaudara da zamba da waye duk su suka cika ciki aikinka a ofis irin na musulunci ne da musulunci ya ce zamanka a ajin jarabawa irin na musulunci ne mun gano wannan da kyau ko aikinka a gona irin na musulunci ne mala ce to idan kasancewar an Allah khalaqa kal ibadati Allah ta'ala ya halice ka ne dan ka bauta mishi fa'alam to ka fa sani cewar annal ibadata ita ibada din la tusamma ibada ba a kiranta da suna ibada ita ibada ba a kiranta da suna ibada illa ma at tauhid sai an haɗa ta tauhidi in ba haɗa tauhidi ba ta zama shirka kun gano wannan idan mutum ya zama na ya bauta ma Allah ta sa'in basa ɗari sai kashi goma basa ɗari sai ya haɗa da wani wannan sunanta ibada a sunanta shirka ya haɗa Allah ta'ala da wani shi sama na ce ibada ba ta amsa sunan ibada sai da tauhidi sai ba da misali wanda yake misali ne karfin misali yace kama anna salata kamar dai yadda ka san sallah la tusamma salatan ba a kiranta da sunan sallah sallah ba ta amsa sunan sallah illa ma tahara sai an hada sallar da tsarki ko ba kai ba idan sallah aka hada ta da tsarki to sallar ta zama sallah faiza dakhala shirku fil ibada idan shirka ta afka cikin ibada fasadat ibada ta ɓaci ta lalace da zarar mantin yana ibada sai shirka ta afka cikin ibadar shikenan ibada ta tashi aiki sai ce kal hadasi kamar hadasi ma huwa al hadas hmm? menene al hadas eh misali kenan wannan ba shi ne hadisi ba abin da yake mafita daga mafita biyu ala dai huwa kullu ma kharaja min ahadi sabilai ala wajhi siha shine duk abin da ya fita daga mafita guda biyu ko ta dibira ko ta gaba wannan shine hadasi to kamar me kamar fitsari kaga wani ya zama misali kenan kamar me kamar bayan gida mutum ne yayi alwalahi ciccip kun gano wannan da kyau ko ga ruwan alwalan nan ma a hannun shi bai tashi daga inda ya alwalan ba sai ya tusa ya sallar take eh ba ta sama sallah ba kuma to shi ne malam ya ce kamar yadda ka san hadasi idan dakhala fi tsahara idan hadasi ya afka cikin tsarki cikin tsahara mutum ya kammala alwalahi cicci sai fitsari shikenan ba zai ce yana da alwala shi abin da yana tsarkin alwala kawai zai sake ba ga dole je tsarki kuma zai sake alwala shi ce to idan ka gano wannan misalin cewar idan hadasi ya afka cikin tsarki tsarkin ya lalace to fa'iza iza arabta anna shirka iza ce fa'iza da kala shirku fil ibada to idan shirka ta shiga cikin ibada fasadat ibada ta ɓaci kal hadasi iza kala tahara kamar yadda kasan san hadisi yana shiga cikin a tahara ta lalace to haka shirka tana shiga cikin ibada ibada ta tashi aiki fa idza arafta anna shirka idza khalaqa ibadata afsadaha wa ahbata amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar arafta anna ahamma ma alayk zalik ذلك لعل الله يخلصك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي allazi qala Allah ta'ala fi inna Allah ma duna zalika liman yasha mala yake cewa fa idza arabta anna shirka idan kasancewar lalle fa shirka idza khalaqa ibadata idan shirka ta hadu da ibada shirka tana bata ibada kun wannan shirka tana bata ibadar malam ya ce wa ahbatal amala kuma shirka tana ɓata aikin da mutum yayi yi subhanallah al'afin wa sara sahibuhu min al-khalidin fi nar kuma yanda i wannan ya mutu bai tuba ba ya kasance daga cikin waɗanda suka dawwama a wuta saboda me saboda shirka da i aikin ya ɓaci kuma wanda i ya mutu akan haka bai tuba ba ya zama yana daga cikin 'yan wuta 'yan wutan ma masu babban lamba na khalidi na fiha masu dawwama a ciki dawwama ta har abada idan ka san wannan to arafta lalle ilalla a yanzu kan zaka san cewar anna ahamma ma alaik lalle mafi mahimmancin abin da ke kanka yanzu nan shine ma'arifatu zalik ka san to mecece shirka tunda idan ta shiga aiki aikin ya ɓaci ɗaya kenan wanda ita ma zai dawwama a wuta har abada ai kaga yanzu ya rage kuma duk wani abu ajiye shi zakai ka dawo ka san mecece wannan shirkin an yi an saka min hazi shabaka domin ubangiji Allah ta'ala ya tsamar da kai daga wannan kangi daga wannan tarko daga wannan yana ta shirka wa huwa shirku billah wannan wannan yana ita ce shirka da Allah ta'ala wacce take Allah ta'ala fa yayi magana akan shirka yace inna allaha kaga da nuna tawkid a saqila lalle Allah ta'ala la yaghfiru an yi yushraka bihi bai taba yafewa a shirka da shi idan mai shirka ya mutu da wannan shirkar wa yaghfiru ma duna zalika liman sha? Allah yana yafe abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama amma mutum wannan abin ya kai shirka to wannan kan fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasu daga cikin malamai suna ganin akan wannan ayar ba ma za a auna musu ayyukansu ba to ya za a auna mutum aiki ai ana auna ana auna aiki ne saboda akwai mai kyau akwai mara kyau fa man al mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to shi wannan aiki za a nuna mai da ba shi da wani aikin kwarai da daga cikin malamai sun tafi kan cewar ba ma za a auna mashi aiki ba wasu wasu na ganin a'a za a auna aikin duk da cewa ba shi da na kwarai din amma za a auna domin ya ga tun daga ɗaya har zuwa ƙarshe gaba ɗaya aikin shi mummuna ne Allah ya sauwake da dalilai da suka kafa hujja akan wannan amma duk mutumin da ya musulunta ya bar shirkar ya tuba daga gare ta da yana bin bokaye yana neman sa'a yana yanka ga wani Allah yana alwashi ga wani Allah sai daga baya ya ji karatu ya tuba ya tsantsanta tauhidinsa to wannan ubangiji Allah ta'ala yana karɓar tubansu kullum lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad mawdu sunnatul awwalin dama abin gudu shine mutum ya mutu da shirka aljihun sa Allah ya sauke wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mala yake cewa wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid zakaraha Allah ta'ala fi kitabi to fa zaka san shirka ne domin ka kauce mata ta sanin waɗansu manya-manyan ƙa’iroji guda hudu da ubangiji Allah ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa waɗannan ƙa'idoji guda hudu malam ba zama iya tsara su ba a'a Allah ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa saboda kun san ko da malam bai ce wa dalili ba kun san dole ya kawo dalili tunda malam ba a cin shi bashin dalili waɗannan ƙa'idoji guda hudu su ne abubuwan da suka sa malam ya rubuta wannan littafi domin Allah ta'ala ya ambace su kuma abubuwa ne guda hudu shi yasa ya ambace su da sunansu guda hudu domin za su maka sauƙin riƙewa idan ga yana ga cikin siga a faɗa abu da adadin su hakan zai baka sauƙi wajen ragewa idan aka ce guda hudu ne idan ka lissafa uku ka san kayi kwantan ɗaya idan ka lissafa biyar ka san kayi a ringizan ɗaya mun gano wannan da ke ko to dole na ka tsaya cicif Allah ta'ala ce ta azwaj minal baani sunaini wa minal ma'azi mazi sunaini ce min al-baqari wa minal Ibili ibli sunaini in ka dano kenan takwas kenan in ga jibu su haɗe ba to lissafin ka bai daidai ba yanzu kai tsaye za mu shiga cikin waɗannan ƙa'idoji guda hudu al-qa'idatul ula ƙa'ida ta farko kenan أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل fa تتقون wannan kaida tana da muhimmanci sosai da sosai mutum ya ji ta ya saurare ta ya fahimce ta ka'ida ta farko da zaka rike an ta'alama shine ka sani kun ga ba wai an zunnu ba kai zato kisa yace e ilam ka sani kuma me ya sani fahimtar abu a yadda abin yake wannan shine sani yace an ta'alama kasancewar annal kuffara alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle dukkanin kafiran da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi iyake su kafiran da manzon Allah iyake su muqirruna bi anna Allah wal khaliq sun tabbatar sun yi hurici da cewar Allah shine al khaliqu sun ce Allah shine ar raziqu sun yadda da Allah shine almudabbir mai jujjuya al'amura alhaliku wanda yake mahalicci arraziku wanda yake mai azurtawa almudabbiru wanda ke jujjuya al'amura yau ba ka da shi gobe ka zama kana da shi kana da shi ya zama ba ka da shi kun gano wannan sun tabbatar da wannan wa anna zalika lam da fil islam amma wannan bai shigar da su musulunci ba kun gano wannan ka'idar to kaje yanzu mutum ya zo ya ce ai shi ya yadda Allah shine al-khaliqu ya yadda Allah shine ar-raziqu ya yadda Allah shine al-mudabbiru wannan lauya ta bishe in jidid sosai da sosai ba wannan dan ake bukata ba waɗanda suka zo kafin shi sun faɗi waɗannan kuma wannan wannan bai sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ajiye musu takobi ba a ya daga musu ita sun ga inuwata wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin da ya sa malam ya faɗi wannan maganar ita ce faɗin Allah ta'ala dalili ne faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙul ya kai wannan annabi ka ce manyar yarzuqukum minas sama wa ke azurta ku daga sama wal wa ke azurta ku daga ƙasa wa ke ɓuɓɓugo muku arziki daga ƙasa wa ke kwararo muku arziki daga sama mun gano wannan am ko kuma manyan yamliku sam'a ne an manyan sam'a ko kuma wake da cikakken mallaka ta a sama ji wal absara da kuma gannai kun gano wannan a ƙur'ani, a samu da inda aka haɗa a samu da albasar, a samu yana zuwa mufrad ne albasar yana zuwa jam'i wa zai kawo mana ayoyi akan hmm? wannan ba kawo ayoyi wannan ba waje alalahun sam'a wal absara wal af'idata fama an anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatu min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa ma kanu bihi yastahzi'un as-sam'a as-sam'a mufrad kuma ya zama jam'i Allah ta'ala ya ce an manyan mulkus sam'a ko kuma wace da cikakken mallakar ji wal absara da gannai wa man kuma waye yukhrijul hayya min al yake fitar da al hayy rayayye min al mayyiti daga matacce ubangiji Allah ta'ala ya fitar da al hayy shine musulmi min al daga jikin kahiri wanda yake matacce wa hurjul mayyita kuma Allah ta'ala yake fitar da matacce min alhayyi daga cikin rayayi wa man yudabbiru al'amra waye yake jujjuya al'amara? waɗannan sune tambayoyin da ka yi musu fa sayquluna Allah da sannu za su baka amsa su ce Allah ne yake yin waɗannan al'amura fa qul ke musu tambaya ta gaba ka ce afala tattaqun to dan me ba za ku ji tsoron Allah din ba don me ba za ku bi dokokin Allah ɗin ba don me ba za ku hannu daga duk abin da ya hana ku ba tunda kun yadda Allah ta'ala shi ke waɗannan abubuwa abubuwa nawa ya ambata ya ce alkhaliku mahalici arraziku mai azurtawa almudabbiru mai jujjuya al'amura sai kuma malam ya kawo waɗannan al'amura ga dai dalilin shi na arraziku shi ne faɗin Allah ta'ala da yace kul ce da su man yarzuqukum minas sama wa ke azurta ku daga sama ya kwararo muku arziki daga sama wal ardi wa ke azurta ku daga ƙasa Allah ta'ala ce inna sababana al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha wa inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hadaika gulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa an amikum an ga wannan ba karamin arziki ba ne kuma Allah ta'ala ya bubbugo muku da shi daga ƙasa Allah ta'ala fa ne ya saukar da ruwa daga sama wa ja'alahu bi fil ard Allah ta'ala ya sanya ruwan yake kwarara a cikin ƙasa ya shiga ƙasa ta yadda in rani yayi sai ku haka ku tono shi in ba haka ba da Allah ta'ala ya ga daman yin ruwan sai ya hana ƙasa ta tsotsa ruwan sai zama na ruwan kai ya huce ko da kun tashi yin bohol babu ko da kun tashi yin rijiya ya kwaka rijiya mai gaba dubu ɗari ku samu ruwan ba Allah shi kiyaye kun ga wannan tambayar da Allah ta'ala ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu idan ya musu wannan tambayar wa ke azuta wa za su ce Allah am ko kuma wa ke da cikakken mulkin ujin da kuke da shi wa ke da cikakken mulkin sa ai ga wani yana da fatun kunnuwa baya ji kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yana da damar ya tafiyar da jin ya kyale ku da fatun kunnuwa ko kuma ma ya tafi da fatun kunnuwan gaba daya da Allah ta'ala yake cewa ku yi imani min qabli an natmisa sawjuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashabas sabt ko mu share fuska gaba dayanta fuskar mutum ta dawo kamar tafin kafa babu gurbin ido babu gurbin hanci babu gurbin baki idan Allah ta'ala iwa mutum wannan waye yake da shi wanda zai dawo mishi da su babu sai Allah ta'ala ya ce wa man yi yukhrijul hayya waye yake fitar da alhayy raye sai Allah ta'ala ya kira wanda ya halitta ya kira da suna na alhayyu kuma bayan Allah ta'ala ya ce huwa alhayyu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma kaga rayuwa ta Allah ta'ala ta sha bamban da wannan rayuwa din don wannan rayuwar rayuwa ce da babu ta rigaye ta kuma babu za ta riske ta da babu shi Allah ta'ala ya samar da shi kuma za a zo a rasa shi shi kuma rayuwa ta Allah ta'ala cikakkiyar rayuwa ce wacce ike babu bata rigaye ta ba kuma ba ta same ta ba subhanahu wa ta'ala ma'ana wa man yukhrijul hayy wa ke halittar rayayye ya fitar da shi min al-mayyiti daga matacce sai ubangiji Allah ta'ala kaga ya fitar da musulmi daga jikin wanda ba musulmi ba wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fitar da matacce daga jikin raye ya fitar da kahiri daga jikin wanda yake musulmi aga wannan halitta cewa ke wannan halittar tambayar amsa da su bayi shine su ce Allah ta'ala ne yake wannan wa man yudabbiru al'amura? wa ke jujjuya al'amura baki ɗayan su wa za su ce Allah wannan ya shigar da su musulunci bai shigar da su ba abin da ake bukata su tabbatar da cewar ubangiji Allah ta'ala din shine wanda ya cancanta abota mashi. to wannan shine abin da zai hana su ganin hasken takobi shi sa Allah ta'ala ya ce faqul to ce da su afala tattaqun dan me ba za ku ji tsoron Allah din ba wanda ke yin waɗannan al'amura din wannan sakon da wannan ƙa'ida take nuna mana shine mutum ya fahimci cewar dukkan mutumin da ya yarda da waɗannan al'amura kaɗai ba su suke nuna cewar shi ya kai tudun na tsira ba sai ya haɗa da bauta ma Allah ta'ala shi shi kaɗai wannan shine a tauhidin rububiyya kaɗai ta Allah ta'ala wurin arrabu wurin shine mahalicin kowa da komai kun gano abu na biyu sai mutum kuma ya gamsu da bauta mashi wurin al'uluhiyya tauhidul uluhiyya Haza wa sani na ayi tauhidi ifradu rabbil arshi annabibi mutum ya kaɗai ta Allah ta'ala shi shi kaɗai daga barin kishiyoyi kabin su mun fahimci wannan da kyau ta kafar ta zame akan wannan hakan nan kuma al asma wa sifat kaɗai ta Allah ta'ala da sunayen shi da aka ce da su ya zaqila musu judulin rahman qalu wa man rahman sun jahilci ar-rahman ba su yadda wai Allah ta'ala ar-rahman bane sun yi ta'atul din suna din kaga wannan ba karamar al'amari bane shine kawai mutum ya zo ya ji cewar shi ya yadda Allah shine al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru wannan ba shi ke nuna cewar ya kai tudun nasira ba lalle ilalla sai ya gamsu ya bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai wahdahu la sharika lahu القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار wa dalilu shafa'a qawluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una indallah mana yake cewa alqaidatu Saniya babbar ka'ida ta biyu da ya kamata ka sani kuma ka fahimce ta annahum yaqulun su kahiran da suna cewa ma da'awnahum ba komai yasa muke bauta musu ba ba komai yasa muke kirayen sunayensu ba wata wajahana ilaihim ba komai yasa muke fuskantar da al'amuranmu zuwa gare su ba illa li talabil qurba sai dai dan neman kusanci ai su suna da kusanci a wurin Allah ta'ala kun gano wannan su kuma suna ganin ba su da matsayin da suke da shi a wurin Allah shi yasa su suke kamun kafa da su su kuma sai su isar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki ina ba ta mun bayyaci suran matsala din haka suke cewa wa shafa'a don kuma su cece mu abin kenan da suke cewa suna neman ceton su su suna ganin ba su daga cikin waɗanda za su shiga aljanna saboda haka sai sun kama kafa da su watakila ma har su buga maka misali sai ba ka ganin yanzu ganin gwamna wanda yake kana daga cikin waɗanda suka zaɓe shi ba ka da sarari sai kana da doguwar kafa ta yadda a yau daren da muke ciki yanzu karfe abin nan karfe nawa yanzu takwas saura wani kafin karfe goma saura ya kai ga gwamnan jihar ku ya kai ga wurin gwamnan shi abincin daren nan sai ku ci da shi ta yadda in kai ne kai kaɗai kuma sai kai kwana goma kwana ashirin baka samu ganin shi ba haka ko ba haka bane to haka yanzu garin tabbatar da wata bid'ar sun afka cikin wata bid'ar wata bid'a suka afka sun kamanta Allah ta'ala da halittarsa bayan Allah ta'ala ya ce fala tadribu lillahi al-amsal laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir su kuma sun kamanta Allah ta'ala da wani bayan Allah ta'ala ne ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in amsa muku kawai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin dakhilin wa idza alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ta'ala sanya wani a tsakiya to su ya ce karfi da yaji suka zo za su sanya wasu a tsakiya Allah ya sauwake wannan shine dalilin da suke bayarwa suke cewa ba komai yasa muke bauta musu ba ai su din mun san ba su cancanci bauta ba da muke kiransu ai ba su muke kira ba mun kira su ne domin su su isar da mu mana suna so su ce ba wai asalin bautar da suke yi ba wai su suke bautawa ba kamun kafa suke yi da su su so suke in zai kama kafa da su sai su isar da su zuwa ga mai kowa da komai to kar ku manta wannan ita ce babbar ka'idar da duk kafaran da idan an musu magana ita suke kawowa suke cewa mala'iku da suke bauta musu ai ba wai su din suke bautawa ba su mala'iku la ya sunan Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli ba sa rikayen Allah ta'ala da wata magana ba sa faɗan magana kafin Allah ta'ala ya faɗa kun gano wannan da ke ko da saura shi yasa suke kamun kafa da su mun fahimci wannan shubar da suke da ita to shin wannan din ya ce su ga tudun nasira bai kai su ba domin Allah ta'ala bai sa su ba cewa yi su bauta mashi shi shi kadai hula shiri sharika lahu ƙobar tuba a buɗe take tunda rana bata hudo daga inda ta faɗi ba kuma sai ta ji wasu suna kan hujja da ayoyi ya na ladina amanu kulla wa hu ilayhi wasila. tunda Allah ta'ala ya faɗi alwasila dole a yi kamun kafa na'am haka ne mana ai ya faɗi abin da za a yi kamun kafa da shi ya na ladina amanu kulla ku ji tsoron Allah a yanzu tsoron Allah shine babbar wasila da mutum zai kama kenan wabtagu ilayhi wasila ku nemi tsani da za ku taka zuwa ga Allah ta'ala ya kai ku ga Allah ta'ala akwai tsanin da ya fi tauhidi akwai tsanin da ya fi ka bauta ma Allah shi shi kadai akwai tsanin da ya fi ka kirayi Allah ta'ala a sujada ka kira shi bayan ta hiya kafin sallama hmm? babu sai ce kuma wa zahidu fi sabili ku yi jihadi domin ɗauka addininsa duk waɗannan al'amura ne da aka faɗe su na yin tawassuli zuwa ga Allah ta'ala domin Allah ya buɗe ayat da ya ayyuhal ladzina amanu imani yana ga cikin babban abin da za a tawassuli da shi takawa tana cikin abin da za a tawassuli da shi jihadi yana cikin abin da za a tawassuli da shi sai nuna maka dukkan al'amalul bir amalul bir ayyuka na albirru gaba ɗaya suna cikin ayyukan da mutum zai yi tawassuli da su dalilin da yasa malam ya ce ga abin da suka faɗa sun yi wannan magana ne tsalbil qurba da mun neman kusanci ai su waɗannan suna da kusanci suna da matsayi a wurin Allah shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul ikhlas yake cewa wallazina takhudhu min dunihi hmm? abdul qadir ya ce eh suna ana kiran suratul zumar da suratul ikhlas saboda sura ce ta tara tauhidi sosai da sosai imamun nasa'i ya rawaito a cikin abin nan a sunan nasa'i na nashi ko kitabun tafsir kamar yadda ibnu kasir ya kawo a farko farkon tafsir in suratul zumar yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karanta suratu zumar da suratu bani isra'il suratu isra'il kullum dare kafin ya kwanta kun gano wannan kaga wasila kenan a karantar da kai abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi eh, kai ma sai kai Allah ta'ala yake cewa wallazi na takhabu min dunihi awliya waɗanda suka riƙi min dunihi koma bayan Allah ta'ala auliya suka riki wasu a matsayin majibinta al'amuransu cewa fa suke yi ma na abuduhum ba kome yasa muke bauta ma waɗannan ɗin ba illa liyu ƙarribuna ilallah sai dai domin su su kusantar da mu zuwa ga Allah ta'ala zulfa makwara kusantarwa haka wannan shine abin da sa suke bauta musu Allah ta'ala yake cewa tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim suratul zumar ita ta bude da wannan tanzilul kitabi saukar da wannan littafi din ya kasance ne min Allah al-aziz al-hakim daga Allah ta'ala wanda yake al-aziz mabuwayi al-hakim gwani wurin hukunce hukuncensa yake cewa inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinul khalis ku saurara ga Allah ta'ala kadai yake tsabtataccen addinin da babu shirka amma muddin aka yi shirka da addini to wannan addinin ba na Allah ta'ala bane sai Allah ya ce wallazi na takhadhu min dunihi awliya to dukkanin waɗanda suka riki wasu koma bayan Allah ta'ala awliya a matsayin waliyansu cewa fa suke yi ma na abuduhum ba komai yasa muke bauta ma waɗannan ɗin ba fa illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah ta'ala makwara kusantarwa wannan shine dalilin da suke faɗa sai Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum lalle Allah ta'ala zai hukunci tsakanin su fi ma hum fi yakhtalifun cikin abubuwan da suke sabani da shi akai su hatta wannan din suna sabani akai sai Allah ta'ala ce inna Allah lalle Allah la yahdi man huwa kazibun baya shirye da mutumin da yake tintirin makaryaci ne kafarun kuma mai tsananin kafirci saboda kirkira ya ga gaskiya ya ki bi to kuma mai yake nema a gare shi amma dukkan mutumin da yake yin wata bid'a ko yake yin wani addini a matsayin yana ganin wannan shine daidai har zuwa ƙahon zuciyarsa so ana fatan wata rana sai ga Allah ta'ala ya dawo da shi kan tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan da ke ko mu da yawa an sha gani zaka ji wani lokacin da yake wannan kuramniyar har zuci zuwa ga Allah ta'ala yake taqarrubi yake yi sai kuma ga Allah ta'ala ya nuna mishi gaskiya duk mutumin da yake neman gaskiya za ga Allah ta'ala yana nuna mishi gaskiya amma duk mutumin da daman ƙarya kawai yake karewa kan zuciyar shi kawai yake karewa to za ga kullun dada nutsa yake cikin duhu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum a lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatan nasu fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada Allah ya sauke inna Allah la yahdi man huwa kadhibun Allah ta'ala ba shi da mutumin da yake makareci ne kazzabun tutirin kafiri to yanzu wancan aikin da suka yi ya nuna abin da suka faɗa suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ƙarya ne ko ba ƙarya bane eh ƙarya ne kafarun kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci ne wannan shi ne tazyil na aya ɗin a babun tafsiri wa dalilu shafa'a dalili kuma a kan ceto da suke cewa ba komai yasa muke kiransu ba muke kama kafa da su ba sai dai domin su ceci mu ranar tashi alkiyama su ne masu cetonmu shine faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ya'buduna min dunillah kuma ba suna bauta ma wani koma bayan Allah shi wannan ɗin suna bauta ma ma ruhun abin abinda bai taɓa cutar da su a yau idan suka ce sun bashi sun yi tawaye da shi babu su babu shi sun barranta da shi sun mishi bara'a zai cutar da su lata da uzza da manata da salisatul ukhra din da ita ashira din da suke bautawa da suka zo suka ce sun daina bauta musu mai musu eh asali ma su suka zo suna zunguranta da sanda suna zungure ta da za ta wani abu da taimusu musu wani abu abin da taimusu. to haka fa mutum ya bar Allah ta'ala ya je yana bautar abin da ma la yadurruhum abin ba zai cutar da shi ba wallahi ba zai cutar da shi ba sai da a ce ka je ka gani ka je ka yi wani ba abin da za ka gani sai alheri dubin dubatan nawa ne suka bar su a da da yanzu kuma tattalin arzikin su sai ruwa yake yi asali fa inuwar ku suke sha shi yasa ma suke budawa din kuma haka na dadin suka yi Allah ta'ala yake cewa wala yanfa'uhum kuma baya taba amfanar da su kun gane wannan baya amfana da su su ne masu ke amfanuwa da shi lata da uzo me yake amfana da su duk gumakan nan me suke amfana da su shi sa Allah ta'ala ya ce fa wa annahu huwa rabbu shi'ira ita shi'ira suke bautawa sai Allah ta'ala ce to shine ubangiji na shi'ira din hanyar sai su su bauta ma ubangijin shi'ira kenan Allah madaukakin sarki wala yanfa'uhum baya taba amfani da su waya qulun sai ka ji suna cewa ha'ula ishufa'una inda Allah waɗannan fa su ne waɗanda za su cece mu a wurin Allah mun kama ƙafa da su su ne masu ceton mu su za su cece mu alhali a nan duniya ba su amfanar da su da wani amfani ba wata cuta da ta shafe su ba su iya kautar musu da ita ba ba su iya kautar musu da wannan cutar ba wani amfani da ya zo zai huce su ba su iya karkato wannan amfanin yanzu ya same su ba amma wai a lahira ranar tashin alkiyama ranar da kowa yake ta kan shi ranar da abin subhanallah azim wan azamal baligu fil maqali mutumin da ya iya magana ranar ya zama shiru ba abin da yake faɗa fala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji sai dai motsin harshe kawai amma lafazi baya fitowa ranar tashin alkiyama ranar da Allah ta'ala ya ce limanil mulkul yau ba wanda zai iya cewa nashi Allah ta'ala da kai zai ce lillahi wahidul qahar to ba a wannan rana ne ba ranar da annabawa gaba ɗaya za su je su nemi ceto al'umma za su bi annabawa ulul azumi suna neman ceto a zuwa a hisabi kowa ya san inda ya nufata kun gano wannan a zo a yi hukunci dan aljanna ya san ya shiga aljanna ɗan wuta ya san ya yi wuta to waye zai je yi magana da Allah ta'ala a wannan rana sai aka je wurin annabi nuhu ya ce ina ai ba shi bane za a bi annabawa na ulul azumi kowanne ya ce ba shi bane a je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce ana laha ana laha ya je gaban zaki yayi sujjada a lokacin za a sanar da shi waɗansu lafuzza da zai amfani da su waɗansu kalmomi da zai ambata Allah ta'ala ya ce tashi ishfa tushaffa ka yi cikin an baka wai a wannan rana ce fa wai waɗannan kuma za a zo a ce ha'ula shi ba wani inda Allah waɗannan su za su cece mu a wurin Allah ta'ala bayan waɗanda da mun karanta a darussan da suka gabata waɗanda suke bautar da waɗanda aka bauta wa ɗin gaba ɗayansu hasabu jahannama makamashi ne na jahannama baki ɗayansu Allah ya sauwake to amma kuma wai su ne aka zo aka rike aka ce kuma su ne masu ceto a wurin Allah ta'ala wannan shine abin da yasa suke bauta musu ko dai su ce suna neman kusanci a wurin Allah ta'ala ko kuma su ce dan za su cece su wannan shine babbar ka'idar da malam yake so mutum ya fahimta a wannan a daidai nan sai malai ce wa shafa'atu shafa'atan to mu sani shi ceto to dinnan ya kasu kashi biyu akwai shafa'atun manfiya korarren ceto wanda yake babu shi shi ne ceton da za a makafiri a ina ai babu kafiri babu ceto Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati shikenan mamala ya kawo ta bari mu shudu da bakina wa shafa'atun musbatatun da kuma ceton da yake tabbataccen ceto mun fahimci wannan to ga yanzu wannan shine mazhabi na ahlus sunna tsaka tsakiya kenan waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan al'umma ce tsaka tsakiyar al'umma babu gaggawa a ciki la faridun wala bikirun awanun baina zalibi wanda ya ce za a ceci kowa da kowa kaga wannan ya huce gona da iri wanda ya ce ba za a ceci kowa da kowa ba babu ceto kaga wannan ya saki layi da a cikinsu babu wanda ke akan daidai balle ka zo ka ce an yi saɓani ai waɗannan sun ce ranar alkiyama babu ceto kwata-kwata waɗannan kuma sun ce kowa da kowa za a ceta har da kahiri kenan da su abu jihal a ga wannan kowanne ya saki layi mazhabin ahlus sunna shine tsakatsakiya babu ceto ga kafirai Allah ta'ala yake cewa ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal al miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta a al yaqin waɗannan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba ya nuna akwai ceton ko babu akwai zai amfani waɗannan ba zai amfane su ba wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai ceto na al'umma isa ma yace fashafatul manfiya korarren ceton ma kana tutlabu min la fi ma la yaqdiru alaihi illallah ma kana tutlabu min la shine dukkan ceton da ya kasance ana neman shi min ghairillah daga wani Allah fi ma la ya qadiru alaihi illa cikin dukkanin abin da babu mai iko a kan shi ɗari bisa ɗari sai Allah ta'ala kun gano wannan Allah ta'ala ya baka kudura na cewar idan an ce don Allah mai komin bulalan nan ka miƙa kuma haka bane Allah ta'ala ya baka wannan kudura din shine Allah ta'ala yake cewa abin illal ladina tabu min qabli an taqadaru alaihim min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku samu iko ku danke su kun ga nuna kuma kuna da iko kenan Allah ta'ala yana da iko wallahu ala kulli shay'in qadir sai dai kudura ku ba irin ta Allah ta'ala bace ta Allah ta'ala gamammiya ce ta kuma tsukakkiya ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalili shi da faɗin Allah ta'ala da yace ya ayyuhallazina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani an ku ku ciyar mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi min a wani abu daga cikin abin da muka azurta ku da shi ba wai ga ɗauko dukiyar ka gaba ɗaya ma ka bayar ba min mara razaqana ku daga cikin abin da muka azurta ku da shi daga ciki za ku ciyar ku dinga wannan ciyarwar min kabali an yi a ciya mu ku fai wannan ciyarwar tun kafin wani yini ya zo a wannan yinin labarin fihi babu sai da sai wa wani ne ba za ka ce ka gina masallaci mai mita dubu ɗari shida ba a wannan yinin a ina a ba zai ba ba za ka ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya domin da'awa ba ba zai amfani ka ba ba za ka ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya hukumatin marayu ba ba zai amfani da kai ba wala hullatun babu wani yan uwantaka a wannan yini yinin da yau mai shirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughnihi yawma yafiru al-mar'u min akhihi zai guji yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi na'am ya guje ma mahaifiyarsa da mahaifinsa wa sahibatihi wa banihi ya guje ma matashi da kullum kece rabin rana kece duk wannan abinda da ya ake yi da yayan shi gaba ɗaya ranar da mutum zai guji ma in ban da waɗanda suke soyayya akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsar soyayya akan Allah ya ce manzan Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum aduwwun abunna to bari ba ku karanta aya mhm. al alkhillahu yawma idhin ba'dhum aduwwun ba'dhum alkhillahu yawma idhin الأخلاء sai kawai da suke abin nan alhulla akan biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yake cewa wala shafa'atu kuma babu wani ceto a wannan yini din domin ba za a ceci kahiri ba sai Allah ta'ala ya ce wal kafiruna kuma kafirai humu zalimuna sune azzalamai wani daga cikin magabata da ya fahimci tafsiri ya ce alhamdulillah da Allah bai ce wa zalimuna humul kafiruna ba azzalamai sune ne kafirai ya nuna dukkan azzalimi kahiri na kenan sai Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humul zalimun kafirai su ne azzalamai to wannan wanda ceto ne shine ceton da za yi makafiri babu ceto ga kafiri wata koyoman la ta jazi nafsun an nafsin shay'an wala min ha adulun wala tanfu'a shafa'atun ko kuma wata koyoman la ta jazi nafsun an nafsin shay'an wala wala min ha shafa'atun wala min ha adulun duk ayoyin sun nuna babu ceto ga waɗanda suke kafirai mun fahimci wannan amma waɗansu ayoyin kuma kamar yadda mali'i bayani sun nuna cewar akwai ceto ceton ga mummune kenan wa shafa'atul musbata musbata ceton da yake tabbatacce hiyar lati tutalabu min Allah shine ceton da ake nema a wurin Allah ceton da ake neman shi a wurin Allah wa shafi'u shi wanda zai yi ceton mukarramun bi shafa'a ai an karrama shi da aka ce ceto ko ba ka ba an karrama shi da aka ce kai wane ceci ne wannan ba karamin karamci ake mishi ba wal mashfu'u lahu shi kuma wanda za a ceta din man radiyallahu qawlahu shine mutumin da Allah ta'ala iya da magana shi akwai sun wala yarda li ibadihi kufara sai mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine wanda za a ceta ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم كنا إني إله من دوني فذلك مجزي جهنم to Allah ta'ala baya ba da ceton kowa sai dai ga wanda Allah iya da maganar shi din wa radiya lahu qawla Allah iya da maganar da ya faɗa wa amalahu kuma Allah ta'ala iya yadda da aikin da ba'adal iman abin nan ba'adal izin bayan Allah ta'ala ya bada izini to kun ga wannan sai ya nuna mana cewa ceto korarre shine dai ceton kafiri shi kan kafiri babu shi babu ceto saboda ka an yi dilitin nashi an watsa hiyar sai kulbin kenan san ma an bi shi an yi waje da shi kun gano wannan da ke ko domin su kafirai yayi masa ake a watsa kullama ulqiya fiya fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay in antum ila fi dalalin mubin haka suke cewa ko fi dalalin kabir ko kabir in antum ila fi dalalin kabir haka suke cewa to haka waɗannan gaba ɗayan su babu maganar a auna musu kaya waɗannan ai babu abokai watsa su zai jahannama Allah ya sauwake to yanzu sai waɗanda suke za a ce ta suna da la'ila ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma suna da wasu ɗin. din shine malam ya ambata ya ce wanda zai yi ceton na farko an karrama shi ne na biyu kuma wanda za a ceta shine wanda ya cika shurɗa kamar haka na farko dai Allah ta'ala ya yarda da magana da ya faɗa shine wa rabbi lahu qawla ya yarda kuma da aikin da yayi dan ya aikata kafirci Allah ta'ala ba zai sa a cece shi ba ba'adal izini bayan izini sai Allah ta'ala ya bada izini sai ya nuna maka shi karan kanshi cetan da sunan shi na ceto na Allah ta'ala ne babu wani wanda yake da mallaka ceto sai Allah qul shafa'atu jami'a ka ce ceto gaba ɗayan shi na Allah ta'ala ne kaf ɗin shi babu wani wanda yake da mallaka shi mun gano wannan to shi Allah ta'ala daga cikin ceton da yake da shi ne zai ce kai wane ceci ne. mun gano wannan Shi ne fadan ayar da malam kenan ya kawo fadan Allah ta'ala da ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah man zallafi babu wanda yashfa'u zai yi ceto inda hu a gaban Allah ta'ala illa bi izinihi sai da izinin Allah babu shi kwata-kwata wannan ya daɗa nuna maka ceton na Allah ta'ala ne to yanzu za ka nemi ceton wurin wa za ka nema wurin Allah tun da nashi ne kafin ci wannan sai ka roƙi ka ce ya Allah ka sanya ni daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi dahir ne tabbas ne wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce ta halitta ne kafin su banda kahire wannan shine abin da ya shafi magana akan ceto takaitaccen bayani kenan cewar ceton gaba ɗayan shi na Allah ta'ala ne abu na farko kenan abu na biyu Allah ta'ala yana ba da damar a yi ceto bayansa na kwarai su yi ceto mala'iku za su ceto wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa kam min malakin fis sau da yawa akwai dubin dibatan mala'iku a sama a sammai la tughni shafa'atu shay'an da dai ceton su baya amfana da komai ceton mala'iku ɗin baya amfana da komai illa min ba'di an yi azan Allah liman ya sha sai Allah ta'ala ya bayar da izini ga wanda Allah ta'ala yake so wa yarda kuma iyadda yadda da a magana da ya fada shine sai ka hada da surta wa radiyallahu qawla kenan yadda da magana shi ba da izini shine wanda zai ci ta an gane wannan to wannan sune ayoyi gaba daya da suke magana akan ceto dubin bata abin nan wasu shekaru da suka wuce an ta kwaramniya akan abin da ya shafi ceto mazhaba na ahlus sunna shine tabbas akwai ceto ga mummunai mun gano wannan da kyau ayoyi da yawa sun tabbatar ga ayoyin da muka karanta wala tafu shafa'atu indahu illa liman azina lahu babu wani ceto da zai yi amfani gaban Allah ta'ala sai ceton da Allah ta'ala ya bada izini shine abin da muka ambata Allah zai ce kai wane cetuwa ne wannan ya nuna maka tabbas ceton na waye na Allah ne wane cetuwa ne kaga yanzu babu dama mutum ima gori kenan ya ce ran kiyama ba zai cece ka ba to yana cikin waɗanda za a ba shi izini yi ceta bai sani ba watakila ne ma cikin ceton ka cece shi kunga wallahi falala Allah da yawa take inna akramakum a atqakum ita takawan nan babu wani wanda zai zo ya bada shaida ya ce wane shi fi kowa jin tsoron Allah a cikin al'umma in banda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma tiket ɗin da manzo Allah ya bai mutane yace li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu abu ubayda ibn jarrah ya bashi certificate wannan ya ce da wani kaza ya ce da wani kaza ya ce da wani kaza kun gano wannan da kyau ya ce da ukashit bin muhsan da yayi magana mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wala iqab sai ce Allahumma ja'al minhum sai ce anta minhum sai na biyu ya tashi ya ce sabaka biya ukasha ba wai ya nuna cewa shi din ba dan aljanna bane a'a idan na biyu ya miƙe na uku zai tsaya na uku ka ga gaji a gudun gobar kafin ya zo gare mu fa dubu saba'in ta kare sai Allah maza Allah ya tsayar da abin gaban kenan dan ya zama na kofa shi a buɗe kowa zai iya samu kun fahimci wannan sai masu irin wannan su din to shi kuma ceton kamar yadda bayani ya gabata na farko dai akwai ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai yake da shi babu wani wanda yi tarayya da shi a cikin wannan shi ne ceto wanda zai je ya nema daga wurin ubangiji Allah ta'ala a zo a yanke hukunci kowa ya san inda ya nufa a ceci al'umma daga cikin wannan matsanancin hali kaf ɗin halittu babu mai wannan ceton sai wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na hararo mana ɗazu. za a je wurin annabi nuhu a je wurin wannan annabi a je wurin wannan annabi a je wurin wannan annabi sai wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam kadai za a je ya ce wannan ceton daman nashi ne wannan kuma shine al-maqamul mahmud da Allah ta'ala ce asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan babu wani mai wannan ceton sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ceto na biyu shi ma na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kadai shine ceto na yan aljanna su shiga aljanna bayan an baka tiket an gama screening ka gama komai sai ina sai shiga aljanna ka tsallake siradi ga ka a kofar shiga aljanna sai me ba sai shiga aljanna ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kwankwasa kofa an bude ta aljanna din sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mala'ikan da ke tsaron aljanna ya ce waye ya ce muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce dan kai aka umarce ni kada in bude ma kowa sai kai saboda sai ya bude sallallahu alaihi wa alihi sallama sai a shiga kisa Muhammad bin s.a abin nan uh, Salil Fawzan yake cewa wannan shine fadan fadin Allah ta'ala da yake cewa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kun gano wannan wannan ta mummune kenan su kuma ta yan wuta hatta idza ja'uha futihat ko futihat abwabuha suna zuwa da mun kofofin abu da yake kofofin jahannama shiga kawai za su to amma wannan hatta idza ja'uha har sai sun zo kofar aljanna din daya wa futihat abwabuha ko kuma wa futihat abwabuha aka bubbuɗe kofofin sai nuna zuwan abu ne daban bude kofofin kuma abu ne daban bude kofofin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan a bude so daga ko da an kwashe ga cikin wannan katuwar rigar ina za ka ga ai bai zo ya bude ba kun gano wannan da ke ko eh eh wannan shine ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na biyu waɗannan ceton babu mai su sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan da kyau ko sai ceto na gaba ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi shi ga wanda ba musulmi ba mutum ɗaya tilo shine wa shine Abu Talib wanda ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama kariya iya kariya wa hum hauna anhu wa yan auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun mun gano wannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare kamar yadda ya faɗa hadisin Abu Zar yake a sai da Khudri yake cewa ceto na zai amfani shi shine ya canza mashi matsugunni daga wuta zuwa wani bangare a wuta din ta yadda yan wuta za su ji cewar ina ma su suke a wannan wurin da sun huta shi kuma zai ji cewar babu wani wanda ya kai shi abin nan samun mummunar azaba Allah ya sauwake canjin matsuguni kenan to wannan samun canji din a canza daga nan zuwa nan babu wani wanda yake da shi da za a yi wanda ba musulmi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi Abu Talib kuma gare shi kadai abubuwa nawa kenan a uku da ke kuma ceto na a zo a yanke hukunci kowa ya san ma inda zai shiga ceto na a zuwa buɗe aljanna ga ka da tike ɗin, ga ka da komai ɗin, sai mai ita sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi a buɗe sai a buɗe sannan kuma sai ka shiga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku kuma shine wannan muka ambata sai na hudu ceto da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kuma sauran bayan Allah ta'ala na kware za su yi kama daga salihan bayi da mala'iku gaba su shine ceto na ahlul kaba'ir mutum ne yana da zunubi ya cancanta a kai shi wuta domin Allah ta'ala ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda ma'aunin shi yayi kasa abin nan wanda mummunan aikinsa ya yake kyakkyawan to wannan kuma shikenan sai wutar hawiya amma wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummuna to wannan aljanna ce kai tsaye kun gano wannan da kyau ko koya in dai mun kyakkyawan aikin shine kan gaba mutum ya tsira amma mutumin da mummunan aiki ya rinjaye kyakkyawan aiki wannan fa ummu hawiya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana ceton irin waɗannan ya cancanci ya shiga wuta sai kuma ubangiji Allah ta'ala ta sanadiyar ceton maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wuce da shi zuwa aljanna ba tare ma da ya shiga wutar ba kun gano wannan da kyau kuma akwai ceto da bayan an shiga wutar ubangiji Allah ta'ala ya bai ma annabin shi annabin tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala wasallam ya cire kamfada daga yan wuta waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala ya mai da su cikin aljanna wa qul yukhrijillahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahmi tutraku ala an-nari fil firdausi tahya bi ma'ihi ka habbi hamil as-sayl idza ja'a yatfahu wannan shine magana akan ceto shine gogon al-hafiz al-hakimi yake cewa kadhalahu shafa'atul uzma kama kada khasahu Allah biya takarruma min ba'di iznillahi min ba'di iznillahi la kama yara kullu quburiyyin ala Allah iftara yashfa'u awwalan ila ar fi fasl al bayn ahli mawqifi kun gani yashfa'u awwalan ila fi fasl al bayn ahli mawqifi ceto na farko kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi yanzu yi ceto don a huceton da zai zo ya raba tsakanin mutane kowa ya san inda zai nufata dan aljanna yi aljanna dan wuta yi wuta dan tozalla a rafi ya tozalla a rafi Allah ya sauke min ba'adi an yatlubu hannasu ila kulli ulil azmi al hudatil fudala wa thaniyan yashfa fi istiftahi darin na'im li ulil falahi bayan wannan ceto na biyu kenan zai cito ana a buɗe gidan aljanna darun na'im kenan ga waɗanda suka aiki na kware haza wa hatani shafa'atani kada khusata bihi takaruma kadai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne bila nukurani ba takaruman bila nukurani wa salisan ceto na uku kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yashfa fi aqwamin zai ceto ne ga mutanen da suke matu ala dinil hudal islami sun mutu akan dini addini na musulunci amma wa aubaqatuhum kafaratul asimi yawan zunubansu ya halakar da su fa udkhilin nara bizal ijrami sai aka shigar da su wuta da wannan danyen aiki da suka yi sai Allah ta'ala ya sa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ceto su daga wannan wuta din zuwa ga gidan rahama an ya kharuju minha ila aljinani su fito daga wuta zuwa aljanna bi fadli rabbil arshi zal ihsani wa ba'dahu yashfa'u kullu mursalin bayan wannan kowanne manzo zai ceto mun ga nuna waɗannan da muka ambata wannan kadai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa kullu abdin zi salahin kowanne bawa na kwarai zai yi ceto wa wali haka nan kowanne wali na Allah ta'ala zai yi ceto kun shiru na ce waliyin Allah domin akwai shaidan ma yana da waliyai kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa inna ma zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ahu wannan da gogon shaidan ne yake tsoratar da waliyansa to dole ka fayyace akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaidan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati dunya fil akhirah wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi ceto subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka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 ta biyu take karantawa alhamdulillah rabbil alamin